أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تعمل كل أنثى وما تجيل الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم بوت الربيع الثاني hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da daidai da takwas ga watan ɗaya shekara dubu biyu da goma sha bakwai Allah ya dawo da mu wannan masallaci masallacin katafaren keken malami shek Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama a wannan unguwa ta sabuwar gandu masallacin da ya shahara da suna masallacin gwagwarmaya inda muke gabatar da karatu a cikin littafin alwaji fi a ka'idatar salafus salih wannan shi ne ainihin wato darasi na hudu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala kada Allah ya sa abinda muke karanta kullum ya zama musiba a kanmu za mu tashi ta'arifa ahalis sunnati wal jama'a ta'arifin ahlus sunnati wal jama'a ba daga nan ba ina ganin daga cikin da suke ba to zai fata da kodin da wannan eh, a rage shi as-sunnatu fil sunna a yare na larabci malam yace as-sunnatu fil lugha mushtaqatun min sanna yasinnu wa yasunnu sannan ina wannan fi'ili ne wanda yake muta'a an fahimta ai muna da anwa'u na af'alu masu lafiya a larabci guda bakwai muna da marasa lafiya guda takwas akwai alfi'ilu as-sahihu salim alladhi salima min al-hamza wa at-tad'iq wa min huruf al-illa thalatha to salim din wannan shine alfi'ilu as-sahihu salim a cikin salim din akwai mahmus mahmus din ya kasu gida uku akwai mahmuzul fa'i akwai mahmuzul aini sannan akwai mahmuzul lami sannan sahihu ɗin akwai muda'af ɗin akwai sulasi akwai rubai da haka duk fi'ilin da yake jama'a harfan min jinsin wahid shine muda'af irin su madda irin su shakka irin su sabba da makamantansu shine muda'af da haka Allah ya ce inna anna sababan alma'a summa shaqaqal al-ardha shakka saboda fi'ili ne wanda yake muda'af Da aka sanna fi'ili ne wanda yake mudha'af sulasi yasinnu wa sunnu yana zuwa da fuska guda biyu yana zuwa yaf'ilu bil kasri sannan yana zuwa yaf'alu ain wa yaf'ulu bid dhamm kenan sanna yasinnu da kuma sanna sunnu. da haka shi shine sannan fa huwa masnunun shine ismu maf'ulun abinda aka ainihin wato sunnanta ina fata an fahimta da haka yace wa sannan amra ya sunanta al'amari shine bayyanahu yayi bayaninsa to wannan ɗaya daga cikin ma'anoni ne na fi'ili na sanna da yake zuwa da shi wajen ma'ana guda goma sha shida akan ce sanna sikina shine idan a haddaha idan ya wasa wuka ce kaifi sosai sai a ce sanna sikina sannan aka ce sannal hajara shine idan salaqahu in ya goge ainihin wato dutse sai a ce sannal hajara sannan akan ce sannan ruwa shine rakiba fihi al asna idan ya samu ainihin wato mashi ka masa haƙora sai a ce sannan rumha sannan akan ce sannahu shine idza ta'anahu bisinan idan ka samu abu mai tsini ka soke mutum da shi sai a ce sannahu bisinan sannan akan ce sannahu shine addahu idza addahu bi asnanihi in ka kama mutum ka gantsara mai cizo da hakoranka sai a ce sannahu ina fata an fahimta sannan akan ce ainihin wato sannahu shine kasara asnanahu in ko mutum ya gantsara ma cizo ka samu haƙorin kadda ke shi sai da suka zuba shi ma sai a ce sanna kaga gantsara maka cizo sanna zubar da haƙorin shi sanna shi ma ina fata an fahimta duk yana daga ciki sannan akan ce sannal asnana shine idza dallakaha wa nazafaha bil udi in ka samu itace ka sa ka goggoge bakin ka ka gyaggyara shi sai a ce sannal asnana yana fata an fahimta sannan akan ce sannal hakimu shine ra'iyatahu shine idza ahsana siyasataha duk shugaban da Allah ya bashi shugabanci ya iya tafiyar da shugabancin daidai sai a ce sannan hakimu sannan akan ce sandal qanun ya kirkiro dokoki shine idza ahu in ka kirkiro dokoki ka dora wa mutane sai a ce sanna sannan akan ce sannat tariqa shine sara biha in mutun ya kasance a cikin wannan hanya sannan akan ce sannat tariqa shine mahadaha idan ya shimfida ainihin wato hanya sannan akan ce ainihin wato sannan ainihin wato sannal amra wanda yana daga ciki shine bayyana wanda kun ga malam ma'ana ɗaya kawai ya kawo ya gaba sannan aka ce sanna shi'a shine sawwarahu idan ya suranta abu sannan akan ce sannal shi ne idan Allah in ka samu kulli an ɗaura ka kwance shi sai a ce ainihin wato sannal shi ne idan Allah sannan akan ce sannan ma'a aw turab ala wajhi al-ardi shine sabbahu sabban sahalan idan ka zo guri ka zuba ruwa zubawa mai sauki ko ka zuba ƙasa zubawa mai sauki sai a ce ainihin wato sanna da wannan fi'ilin sanna ya sinnu ko sanna ya sunnu yana ɗauka ina fata an fahimta wannan shine na haka wa sunnatu a tariqatu was-siratu sun an ce sunna ita ce ainihin wato hanya da kuma tarihi mahmuda kanat an mazmuma hanyar kuma da tarihin mai kyau ko mara kyau wannan shi ake ce masa as-sunna a yare nawa na ainihin wato larabci ina fata an fahimta to shi yasa zamu samu Allah subhanahu wata'ala ma yana da sunna amma sunnar Allah subhanahu wata'ala la tatabaddalu wa la tataghayyar ba ta canza shi yasa kuma sunnar Allah yana gudanar da ita ta bangare guda biyu idan mutane suka yi aiki mai kyau sunna sai ta Allah sai kyakkyawan karshe idan mutane suka yi aiki mara kyau sunna ce ta Allah su yi aiki su kyakkyawa mara kyau wannan sunna ce ta Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah ya amfani da lafazin wannan kalma ta sunna a gurare da ba su da yawa a cikin alkur'ani guri na farko ya ce kullun ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in yaqulu faqad madat sunnatul awwalina in kuka dawo sunnar mutanen farko ta riga ta wuce yadda kuka yi kuma haka Allah subhanahu wata'ala zai musu haka Allah ya ce wal qad arsalna min qablika fi shi'il awwali mun aika manzanni cikin kafin su zo kafin kai a cikin kungiyoyi na farko Allah ya ce wa ma ya'tihim min rasulin ba wani annabi da Allah ya taba aikawa illa kanu bihi yasta'dhun sai da aka yi masa izgiri sai Allah ya ce kadhalika nasluquhu fi qulubil mujrim haka muke shigar da izgili a cikin zukatan mutanen da suke mujrimai ne sai ya ce la yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalina sannan ya ce wa in kadu sun yi kusa la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha wa idan la yalbathuna khilafaka illa qalila sai ya ce sunnatul sunnata man qad arsalna min qablika min rusulina wala tajidu li sunnatina ba za ka taba samun canji ga sunnar Allah subhanahu wa ta'ala da haka yace wa ma mana annasa an yu'minu idja'ahum al-huda wa yastaghfiru rabbahum illa an qalu ko wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalina aw ya'tiyahum adhabu qubla ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا سيتي سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا بذاك تقسام تنجي سنة الله سبحانه وتعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا بذلك تقسام با ولم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا إيماني بدي مسا أنفاني بلوكة النسكة بلائي ياتاسو الله يتي سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك kafiru sunnatul lahi allati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatil lahi tabdila a suratul fatih da haka jam'insa guri biyu kawai yazo a cikin alqur'ani da suratu ali imrana sai suratul nisa'i lokacin da ya gama ba manzon Allah sallallahu alaihi sallama labari sai ya ce qad khalat min qablikum sunanun ai wasu sunnonin sun riga sun wuce fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin sai yasa yace hadha bayanin linnasi. wannan bayani ne ga mutane wa hudan wa mau'izatul lil muttaqina Allah yace yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum wallahu alimun hakim wannan shine inda ainihin wato sunna ta ainihin wato zuwa me yasa muke kawo wannan saboda kowane abu ka iya samun shi akwai yadda yake a larabci akwai yadda kuma malamai suka ɗauke shi suke ba shi tashi ma'ana wa minhu yana daga ciki ƙaunin nabi sallallahu alaihi wasallama faɗar annabi da yace la tattabi'unna wallahi sai kun bi sunana man kana qablakum sunnar wanda ke gaban ku kenan ashe yahudu da nasara suna da sunna yace kuma shibran bi shibrin taqa da taqa wa zira'an bi zira'i zira'i da zira'i annabi ya ce idan ana samu a cikin wayancan al'ummar wani yana kwantawa da mamashi yayi zina da ita akan hanya sai ka samu wanda sai ya haka cikin al'umma ne shi yasa yanzu gashi nan da an koma ko da Yahuda da sunan addini a ce to aikin da ana yin maulidin annabi Isa mu ya kamata mu ma a zo a yi a zo a yi yanzu na gani cikin kwanakin nan kaga kirista yana ba musulmi hafi babde na annabi isa shi ma musulmi yana ba shi hafi babde na annabi muhammadu ni na gani a tv ana yi la tattabi'unna sunanan ladina man kana qablakum hazwan na'al bin na'al haka a wata ruwaya annabi ya faɗa kaman takalmi kafar dama da kafar wa kafar hagu haka za a koma bin yahuda wasu ma yanzu hatta kai coci ake zuwa a haɗe ko kuwa duk ba ku gani ba ai alima kawo ya ce in ƙarya ne balanga da shida ne ai kowa ya gani yanzu coci suka je aka haɗe eh, coci aka ne to shi yasa za ku ga wallahi na sha yin muhadara a kwanakin ba da suka wuce asbabu husnul katin, sababin da ke sa mutum ya kyakkyawar cikawa shine abin na farko shine al-istiqamatu ala dinillahi tsayuwa akan tabarkin Allah ba tare da karkacewa dama ko hagu ba ba wata hanya da Allah zai ce dan adam yayi abu sai shi dan ya zo mata kofa biyu ko ya sa ka kara ko ya sa ka rage da wanda ya ƙara da wanda suka rage in suka bauta ma Allah duka Allah bai su sai wanda ya tsaya daidai da yadda aka ce shine fastaqim kama umirta ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni kyam karka karkace dama karkace hagu yanzu me yasa ibada mafi girma idan ka shirya tauhidi babu kaman sallah malam ya ashir ya yana cewa badahatu na tauhidi wa huwa ina yake farkon al'amarin mana addini shine tauhidi domin shine babban abin kulawa yace bunad dini ma aqulun alaihi wa ce, yace kullakullan addini kan shi ake gina kuma shine ya yace bihi fi sabilillahi turfa'u rayatu saboda tauhidi ne yanzu nan sai a daga tuta ta yayi. alfazadi kuma yake cewa bana qubbatul islami tazharu khamsuha fa ashraqa da salihati wa shamsuha da annabi ya gina tamci guda biyar na addini tana bayyana guda biyar sai ya ce bana ƙubbatar islami zaharu khamsuha fa ashraqa badal salihati wa shamsuha me badar salihati da wata ɗandaren goma sha biyar na aiki mai kyau sune sallah zakka azumi aikin haji me wa shamsuha shine tauhidi da haka yace idan kana an alal birru usha ata'at hujjil al-ard taw'an wa insa wa fuddila bi sab'i al-fariq al to sallah idan mutum zai taho yin sallah tun daga lokacin da aka kira sallah in aka taso za a taho in an zo akwai zikirin shigowa masallaci zikirin fitowa daga gida dan ana so kai kinti me yasa idan mutum zai zo sallah aka yadda cewa ga lokacin sallah ga sallah matsanin ga shi kana jin matsanancin yunwa aka ce makaruri ne ka zo kai sallah kana jin matsanancin yunwa ga abinci an kawo saboda tayyu kana sallah kana tana da'amu to ba a so me yasa annabi ya hana cewa idan atikum as-salata fa alaikum bis sakina idan za ku tafi sallah ku tafi a nafi ko ba za ka samu sallar ba za ta kubuce maka ga baki ɗaya ka taho a hankali shi yasa ya ce wa ma a darakto abinda ka samu ka sallata abinda ya kubuce maka ka cika ko zaman tafiya ka samu ka zo a naɗe kar ka ga wani jahili yana gudu ka biya mai ta gudu ka zo ka labta ruku kana haki ha a sallah billahi lazi da wahala sallar ka ta karbu kaga haka wani ke alaga ta malam an fayi ruku ba sai ka tako ba ka bar shi ta takawa shi ita zuba a guje saboda ana da buƙatar a yi sallah a natsi me yasa annabi ya ce idan ka zo masallaci bayan gida ya matse ka ko fitsari baka da sallah saboda wanda bayan gida ya matse shi ko fitsari Allah Allah yake a sallame ya waje yanzu hankalinsa ba a sallar yake ba lokacin da ladan ya zo ya tare iqama abinda yake faɗa a sallah cewa yake Allahu akbar Allahu akbar wannan kalma ta Allahu akbar Allahu akbar ba ismu tabdil bane shine duk wani wanda yake da girma a gabanka yanzu girmansa ya faɗi in ba girman Allah ba baka ganin na kuwa sanda yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan cewa kake ka shaida ba za ka bauta wa kowa ba a sama da ƙasa in ba Allah ba kuma ka shaida ba za ka karɓi yadda za ka yi ibada ta hannun kowa ba sai ta hannun manzan Allah sanda yace hayya ala sala cewa yake yi zuwa ga sallah in ya ce hayya alal fala cewa yake ayo gaba zuwa game, babban rabu zai ce kad mata salati tabbas jama'a fa lokacin tsaye da sallah yayi ya kusanto Allahu akbar Allahu akbar a sake maimaita wannan kalma sannan a rufe da la ilaha illallah da dawa da mamu ga baki daya sanda za a yi takbiratul ihram a shiga sallah ba sai kowa ya daga hannunsa yayi haka ba Allahu akbar to ai wannan takbiratul ihram ɗin da ake inda mutane sun san ma'anar shi wa dalilin dalilun ala annaka ja'alta ad-dunya wara'a zahraka wannan dalili ne akan cewa sai da ka dauki duniya da abin da ke cikin ta kasa a tafin hannunka kai watsi da shi a baya kace ba wani wanda yake da girma a gaban ka in ba girman Allah to kuma zai yi dan Allah duk kai ta wannan fadancin kuma ka shigo ya zama tuba daga sakaki kake ba bai kamata ba hadisul qudsi al-imam abu hurairah yace annabi ya ce Allah subhanahu wata'ala ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu fa idan abdu idan bawa ya shigo sallah bayan giya bi wa'ancin matakan da ya ce alhamdulillahi rabbil alamin qala ta'ala sai Allah ya ce hamidani abdi bawa na ya gode idan ka ce ar-rahman ar-rahim qala ta'ala sai Allah ce hamidani asna alayya abdi bawa na yayi yabo gare ni idan ka ce maliki yawmiddin Allah sai ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni a wace ruwayin fawwadda ilayya amri bawa na ya maida al'amari zuwa gare ni idan ka ce iyaka na abudu wa iyaka na zai ce hazali wannan dama na wani wali abdi ma sa'ala duk abin da bawa na zai roƙe ni zan bashi to da akwai wani abu a duniya mafi muhimmanci da yafi wannan tunda tsakanin kai da Allah ne da sai a baka dama tunda duk abin da ka roƙa za a karba to dan ka gane muhimmancin tsayuwa akan tafarki madaidaici kyam ba tare da karkacewa damu ko hagu ba abin da ya kai shi a duniya sai kuwa ba a kyale shi ya roƙi abin da yake so ba sai Allah ya ɗora mutane akan abin da ya kamata su roƙa dan yanzu wannan da aka ce wali abdi ma sa'ala bawa yana da abin da zai roƙa yanzu yadda ake cikin fatarar kuɗin nan da an kyale mutane wani zai ce Allah mota goma sha takwas sai aka ce to ihdinas siratal mustaqim wannan ko ga wanda zai sallan farilla kaɗai banda ta nafila kullum sai ya faɗa su goma sha bakwai ya ce Allah ka shiryar da ni akan tafarki madaidaici saboda me siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim ba wanda kai fushi akan su ba ba kuma batattu ba to in ba Allah bane ya tsare ka dama ko dai a same ka kana addini da wasu ɗabi'u daga cikin ɗabi'un hudu ko da wasu ɗabi'u daga cikin ɗabi'un kiristoci kuma shi nan kana ganin al'ummar mu suna ta kwaso a ce ai suna yin kaza tunda suna yin kaza to an yafi dacewa ne kaza da ake Allah ne ya ce yi oho babu wani ma an ka shaƙe shi yan ka matsa mai ya ce ai maulidin nan ma Allah ne ya fara alam tara kaifa fa'ala rabbuka ce to kaji maganar maulidi ya shigo ciki wa kurfin kitabin Musa ya ce to kaji ma Allah ya maulidin Musa da kai shi haka zaka yi ta ana ta yi a shirme a ta abin nan Allah ya tsare mai tsare mana imanin ai tariqatuhum ai tariqatuhum fi ad wa ad-dunya hanyar su sai kun bi hanyar su a duniya da addini wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fadar annabi da yace man sanna fil islam duk mutumin da ya sunnanta a musulunci sunnatan hasana sunna mai kyau falahu ajruha to yana da ladar wannan sunnar wa ajru man amila bi hada da wanda ya aiki da ita min ba'da min ba'dihi bayan sa min gairi ba tare da an yankusa an tauye min ujurihim shay'un daga ladan su ba tare da an tauye wani abu ba wa man sanna duk mutumin da ya sunnanta fil islami a cikin musulunci sunnatan sayyi'a sunna mai kyau wato sunna mummuna ai siratan wata ainihin wato hanya to yana da ladan wanda ya aiki da ita ta wannan har zuwa ranar tashin alkiyama sai suka ce ta wannan dalili ne akan kowa zai kirkire kirkire kai ma ka kirkiro ni ma in kirkiro shi yasa na faɗa ji a gurin karatu na ce ɗaya daga cikin hanyar gane addinin da Allah ya turo annaba da shi shi annaba ai na duk duniya ne wa arsalnaka illa kafatan linnas to shine kaga addini ana yin irin saki anan irin saki a can yayi daidai mai saka ba to wannan shine amma in ka zo ga addini wanda ake a nan unguwar ya saba da na can unguwar to ƙarya ne ba annabi Allah ya iko da wannan addinin ba ko fa yasa da ka ga masu maulidi tun ana yi a zaune da kowa ya sani a karanta su dan karani ya salimal qalbi kada a hayyata qalbi bil wasal dan bil muna harraktani wal qalbi wasas aisa al burda si ishirina ay karatun qur'ani ay tilawa a tashi aka gaji da zama yanzu an dawo zagaye gari saboda zaman ba Allah ba ya ce a zagaye garin ma ba Allah ne ya sa da aka gaji da zama sai aka koma zagayen ko kuwa aka koma zagaye in ko ibada ce ƙarya ne ta canza ko kuwa saboda ba Allah ne ya ce a shi yasa da aka gaji da zama sai aka dawo yaran gidanka bai da alaƙa da su amma a ce to akwai wani ba wahabi ba za a biyo ta ƙofar gidansa a ɗan tare ƙura wani makiyin annabi wara za ta kowar gidan shi a ɗan tare kura eh, sai an daddake ƙasa ma don ka to ba ga sannan ba sun zo ba Allah Isa mu dace a sunnatu fil istilahi sunna a istilahi akwai na malaman fiqhu akwai na malaman hadisi akwai na malaman usulul fiqh akwai na malaman aqida ta'arifin su sai ka san wannan amma su malaman aqida idan suka yi ta'arifin sunna ga abin da suke nufi da shi hila hadi ita ce shari'a allati kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wadda annabi yake kanta wa ashabuhu da kuma sahabbansa ilman wajen ilimi wati qadan da kuma aƙida, wa qaulan da magana wa amalan da aiki wa taqaririn da tagarwa wannan shine ta'arifin sunna a wajen malaman aqida wa tutlaqu sunnatu ana itlaqin sunna ala sunan al-ibadat akan sunnoni na ibada wanda shi malaman fiqh suka fi ko idan sun ce sunna suna nufin abin da ba wajibi ba ko kuwa ke yasa an je wani guri wani yana ana ta ga ahli sunna ahli sunna yace to su ahlul faridati ne tunda wayannan su ne ahli sunna to su ahlul faridati ne wal i'tiqadati da kuma i'tiqadi wa yuqalu wa yuqabilu sunnata abinda yake fuskantar sunna shine al bid'a shine abinda yake kishiyantar mai sunna bid'a dama Allah ya faɗa ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn akwai negative akwai positive duk lokacin da ka ce sunna dama kishi yadda shine ne in ka ce tauhidi kishi sa shine ne shirka imani kishi sa shine munafinci wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn shi yasa ba yadda za a yi duk sanda kaga wata bid'a ta zauna sai an kashe wata sunna take da ko kuwa yanzu annabi ya sunanta da an gama sallah da liman da mamu da an ko kowa ce astaghfirullah su Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta zal jalali wal ikram wannan azkar din da ka sani to mutum da ya jiyo yaƙin abinda annabi ya saki sai ce a kawo kafa kaza kaza to a kawo walidan walidan kowa ya sashi walidan walidan kogo ba wanda ya sashi ba kowa ko wanda ya sashi kai ne hunka kawai ka ce shine a tsaya kan na annabi shi kenan ba wannan walidan walidan mu wannan walidan walidan mu fa bai samu zama ba sai da aka kashe na annabi har aje ai ta shirya a ce ai ko addu'a ba sai ai da an gama sallah zaka ga suna rigirgin ɗaukar takalmi to wannan addu'ar ta sabawa wa annabi gara da an gama da ayi ta kowa ya fita ya ma fi sauki dan ba wanda ya saka dan haka wannan yana daga ciki fa innahu qala annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce fa innahu yadda al'amarin yake man ya'ish wanda ya rayu minkum daga cikin ku ba bana to fa sayarat tilafan kathira shi ya ga rikicin addini mai mugun yawa gashi nan muna gani amma annabi da ya faɗi cuta ya ba da magani ko bai bayar ba sai ya ce fa alaikum bi sunnati ku rike karantar mata duk ahalus sunna a ƙasan nan ba wani laifi da suka yi wa ma naqamu minhum illa an yi yu'minu billahi azizil malam jafar da zo har ya mutu wata ɗariƙa ya kafa da wuri da ya ce a shiga kawai dan ya zo ya ce abi Allah abi annabi ne babban laifin in kuma ka ce ya kafa ɗariƙa ne ka faɗe ta me sunanta kuma waye muƙaddamanta eh babu cewa kawai yake abin karantawar manzon Allah mala bakar gumi wani laifi ne kawai ya zo ya ce bi Allah abu annabi nan laifin ne nan? sai annabi ya ce to fa alaikum bi sunnati lalle ku rike karantarwa ta wa sunnatul khulafa'ir rashidin da kuma sunnan khalifofi shiriyu ko al-mahdiyina a Rashidi masu shiryawa ainihin wato shiryayyu da haka dole ya zamanto ma'aunin gane addini annabi ya yi haka kuma sahabbai suka gane sai a gina ainihin wato addini ainihin wato a kai shi da haka duk wanda zai yi jafa'i ya ci gaba da yin jafa'i ko kuwa da kai ta ci duk abin da za ka faɗa ka je kai ta faɗa sunna dai ta annabi tana nan a matsayinta na sunnar annabi karantawa wani kuma tana nan a matsayinta na karantawa wani ka rike sunna duk wanda ya yi maka jafa'i ka kauce ka bashi guri ba kai yawa ba akwai ran da za ku haɗu gaban Allah wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi tana ya qulu ya laita laitani takhattu ma'a rasuli ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila to sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai sunna qauliya sunna ta magana akwai sunna fi'liya sunna ta aiki akwai sunna ta qaririya sunna abin da za a yi a gaban shi ya tabbatar kuma Allah ya turo annabi da Qur'ani dan yawa mutanen duniya bayanin Qur'ani kuma bai bar duniya ba sai da yawa mutane bayani Abu ke fari cewa babu wani abu hatta tsuntsun da ke yawo a sama kafin annabi ya bar duniya sai da ambatan mana wani ilimi a kansa yace alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu sannan yace annabi ya ce wallazi nafsu muhammadun biyadihi ma taraktu shay'an yuqarribukum ila aljannati ban bar wani abu wanda in kun yi zai kusanta ku zuwa ga aljanna sai da nayi muku umarni ya ce ku yi duk abin da idan kun yi zai matsar da ku zuwa ga wuta annabi kafin ya bar duniya sai da ya ce wa mutane kada su yi wannan abu kafin ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to shi yasa zaka ga daga cikin lawazim din bid'a akwai rena annabi domin duk wanda ya yarda annabi ya fi kowa iyawa to haƙura zai annabi ya shiga gaba shi ya zama mabi amma an ce gana annabi ka ta wani laukaniya to yanzu laukana kaza to ai da kana kaza walau kana kaza to ai da budda an ya kuna kaza wannan laukaniya ne ba abin da ya kaje kai ta laukana kaza na kana kaza laukana kaza na kana kaza kuma wannan ita ce fa rigimar ahli sunna da duk wata kungiya da ka sani a duniya rigima ta farko wa za a bauta ma rigima ta biyu wa za a bi ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون yana zuwa ya ce abota mu Allah shi kaɗai kar ana shi da kuwa sai ga rigima ta ɓarki yanzu ƙala rawi wace wahala ce bai sha ba a garin nan ya ce su arba'in da bakwai ana ɗaure shi su arba'in da bakwai a ba mala a ya sha wuya ko ne za ka ɗaure su arba'in da bakwai a ba zan gaba ne duk yana gwagwarmaya da waɗannan mutane kuma abin da ƙala rawi ya ta faɗa a farko daga ba wanda ya ta faɗa ba su tabbata ba eh? lokacin yana ta ƙoƙari sai ya tabbatar da tauhidi amma ba kowa ya fahimci ina ƙala rawi ba ashe Allah zai kawo inda za a gane dama kafin ya bar duniya sai da ya ce ko kun kun so sai kun ga ana Qur'ani da hadisi a garin nan haka ya faɗa musu wallahi eh ka gani ya ce duk shehi ce nan ƙarya ne kai in ba nan zuwan sunna ba da yanzu ba Allah kaɗai san halin da mutane suke ciki a ƙasar nan ba ai balangana shaida ne mutanen Kano su za su ba da labari ko kuwa duk duniya ba inda ake yin takuta a sai Kano eh saboda tsabar bid'a yanzu wanda ya taso a Kaduna sai ka mai bayanin ma me ta kuta amma wanda ya taso a Kano yanzu bai bukatar ka mai bayanin me ta kuta bid'a ce kun ba Kano ba ba inda ake yin ta Allah ya sa mu dace kun zo kun mai da mutane sun zama bayan ku ba bayan Allah ba eh a tsorata mutum a ce to akwai wani shehi in yi fushi da kai ka shiga uku kaza kaza kaza kaza kaza da ba ce ake hudu wanda ya shiga izala sai ya talauce eh yanzu kuma sun ce kudi ake ba mu saudiya ce saudiya ce take aiko kudi Allah ya sa mu dace al jama'atu fil lugha mun gama ta'arifin sunna ko to ma'khudun min al-jam'i daga al-jam'u ne wa huwa dammu shay wa huwa dammu shay shine tattaro abu bi taqribi ba'dihim min ba'd ne kuma kusanto da sashin su zuwa sashi shine aljam'u da aka daga jama'a yajma'u ne aljam'u yuqalu akan ce jama'a guna tara shi fashtama sai wannan yana babun mutawa'a ne an gane kaman kasartu kan kasa mutawa'a ne da mu yi shi a babun sauki na karya abin sai mun biya sai ya yi sai ya kallu Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmil qiyamati wallahi sai na tara ku zuwa ga ranar da ba wanda yake kokonto a ciki fa idza nufiqa fi suri fa jama'anahum za a yi busa a cikin ƙaho za a tara mutane ainihin wato tarawa da haka wannan shine aljamu wa mushtaqqun min al ijtimai sannan an tsago shi daga al ijtima na fa akwai jama'a yajma'u al-jam'u akwai ijtama'a yajtami'u al-istima'u wanda wannan kuma fi'ili ne sulasi mazirin bil hamzati watta ko bil alif watta wa huwa diddu tafarruq shine kishiyar rabuwa dan haka idan aka ce ifta'ala an gane wani lokaci yana zuwa a babun takallub wa huwa diddu tafarruq da haka in an ce ijtama'a shine mutanen da ba a hada suke ba sai suka kallafa ma kansu kaiwa na zo zo zo mu haɗu guri ɗaya wal jama'atu idan an ce aljama'atu shine al adadul kathir adadi mai yawa minan nasi daga cikin mutane wahiya aidan sannan shine kuma ta'ifatun minan nasi jama'a na mutane yajma'uha gharadun wahid wacce wata manufa guda ɗaya ke hada su waljama'atu idan an ce jama'a humul qaumul ladzina ijtama'u ala amrin ma su ne duk al'ummar da ta taru a kan wani irin al'amari ta su ake ce musu aljama'a aljama'atu fil jama'a a istilahi hiya jama'atul muslim hiya su ne jama'ar musulmi idan an ce jama'a wa ake nufi sai yace hum salafu hadhihi al-umma shugabannin wannan al'umma min as-sahaba wat tabi'ina sahabbai da wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa ranar sakamako alladhina istama'u ala alkitabi was sunnah wanda suka haɗu akan littafin Allah da sunnar annabi wasaru sannan suka tafi alama kana alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan abinda annabi ya kasance a kansa zahiran wa ba'inan a da bayyana wannan sune ahlus sunnah وقد أمر الله تبارك وتعالى ألا يا أمر عباده المؤمنين باين سمومنين وحسهم كما يقعي تدسوا على الجماعة كان سدنغ هدوا والائتلاف سدنغ أينهم وتوتاروا والتعاون لكما تيمكا وجونا ونهاهم عن الفرقة يهنا زبوا والاختلاف لكما ساقاني والتناهر لعينهم وتوكور الجونانسو فقال تعالى سي الله سبحانه وتعالى سي يتيمي واعتصموا بحبل الله جميعا كيرقوا لإجير الله سبحانه وتعالى غباكي دينكو ولا تفرقوا كدكو عينهم وترنبوا to wannan ayar yana daga cikin ayoyin da duk wani mufsidi na mabannaci in yaje ya kurban nasa kuma yana so a hada kai sai kai ka ya dawa a tasimu bi hablillahi jami'a ta a zo a kan igiyan Allah shi mai zagin sahabbai ya ci gaba da zagin sahabbai mai aƙidar kowa yana zama Allah ya ci gaba da aƙidarsa kai kuma da kake cewa a bauta ma Allah shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa sai ce shi zai ci gaba da zagin sahabbai wannan mai cewa kowa yana zama Allah a ce a ce ga wani mutum ba annabi ba annabi ya fi shi a ce sannan da a zo a haɗu kuma wani a tasiru bi hablillahi jami'a ba tare da wanda ke kan banna ya saki bannarsa ya dawo kan mai ba kan da gaskiya kuma wai wa tasimu bi hablillahi jami'an ai ba a yin haka ayat da ke kafin wannan Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirun in dai kuka ce za ku bi wanda aka ba su littafi kafin ku to sai sun mayar da ku kafare bayan da kuna da imani zaid bin aslam yace inda na min inna shashasa inna shashasa inna shashas bin qais al-yahudi yace shashas bin qais al-yahudi wa kana shaykhan azim al-kufri wannan tsoho ne wanda ke yana da girma a kafirci shadid al-ta'an ala al-islam yana da tsananin suka akan musulunci marra ala nafarin min al-aus wal khazraj fi majlisi jami'ihim ya wuce ta wajen wani zama sai ga kabilan ausu da khazraj ya tahaddasuna sun zauna ana tattaunawa ana tabira fagazahu mara amin ulfati abin da ya gani na haɗuwarsa a guri eh, ana fira sai wannan abin ya bashi auki dan bai yahude ne wa salati zatihi zati bainihim da kuma su fil islami a musulunci ba'da alladhi kana bainahum fil jahiliya min al-adawati bayan abin da ya kasance tsakaninsu na ƙin juna a cikin jahiliya ƙala sai ya ce ƙadistama a mala'u bani ƙailata bi hadhihi albila yace wa'annan mutanen yanzu na ga fa kansu ya haɗa a wannan garin la wallahi ma lana ma'ahum idastama'u bi hadha min qararin yace to ai mu in muka bari waɗannan mutanen su kansu ya haɗu to mu kuma ba mu da zaman lafiya shi yasa zaka ga su suke da ka'ida na ka raba kan mutane nan ka shugabance su fa shabban min al-yahudi sai ya umarci wani matashi daga cikin yahudawa kana ma'ahu wanda ke tare da shi fa qala sai ce i'mid ilaihim wajlis ya yace je ka zauna da wayancin mutanen thumma dhakkirhum yawma bu'as sannan ka tunatar da su ranar bu'as ma kana qablahu da abin da ya faru kafin wannan ranar wa an shidhum ba'da ma kanu ka sashin waƙoƙin abin da suka kasance ta taqawul fihi min al-ash'ar wanda suke faɗa a baya na waƙoƙi junan su wa kana bu'as yawman iktatalat fihi al-aws ma al-khazraj wannan ranar ta bu'asu rana ce da aka yaƙi tsakanin khawsu da khazraj wa kana zafaru fihi lil aus al khazra sai zaman rana ce da aka yaki mai tsanani kabilan aus su suka yi nasara akan khazra fa'ala sai ya je ya aikata haka wata kallama fa inda zalika da yayi magana yayi rera waƙa ya tuna masa abin da ya faru a baya shikenan sai su ma mutanen sai suka yi tuna fa uwa wa tafaqaru sai jayayya ya fara sai alfahari ya fara isu isu hatta thawaba rajulan min alhayyin ala rakabi sai ya zamanto an fara samun mazaje daga kowace kabila wannan kawai sai ya tashi ya hau abin hawa ya ruga gida da gudu ya je ya ɗauko makami wannan ma ya ruga gida ya je ya ɗauko makami da gudu ana nan ana nan yaƙi ya kusan faruwa kawai sai labari ya je wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa fa gafa abin da yake faruwa fa kharaja ilaihim sai manzon Allah ya fito zuwa gare su da wanda suke tare da shi daga cikin muhajir da ansar hatta ja'ahum asir annabi yazo wajen su ya same su fa qala sai ce musu ya ma'asharal muslimina ya ku taron musulmai abi da'awal jahiliyyati wa ana bayna azhurikum ya za ku fara da'awa ta jahiliya bayan ina tsakanin ku ba'ad iz akramakum Allah bil islam bayan Allah ya karrama ku da musulunci wa qata'a bihi ankum amral jahiliya yanki al'amarin jahiliya akan ku wa ana baina adhhurikum bayan ina ainihin wato tsakaninku sannan ya hada ainihin wato tsakanin zukatanku to fa'arafa al'umma a lokacin sai mutanen suka gane ausu da kazir cewa annaha naz'atun min ash-shaytan yanzu wannan fusga ce suka samu daga shaytan wa qaidun min abun kuma makiyin ne yazo ya kulla makirci yadda kaga an yi haka a zamanin annabi ko to yahudawa ba su zauna ba duk wani abu da suka san zai tayar da su ma tsakanin su wani da wani sai sun ci gaba da yi a musulunci fa alqaw silah min aydihim sai suka ajiye makamai a hannunsu sannan wa baka suka dinga kuka wa anaka ba'duhum ba'dan sashin sai dinga rungumar sashi sannan sun man sarafu ila ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ina muti'ina sannan suka juya tare da annabi suna masu jin shi ji kuma wanda yake haɗa da biyayya da wannan ne dama shekul islamu bin tim yake cewa sahabbai na yin saga'ir da kaba'ir amma suna da hanyar samun gafara wacce mu ba mu da ita wannan abin da suka yi kuskure ne amma kafin a tafi ko ina da yake mutane ne zuciyar akwai alheri sai gashi kowa ya watsa ina fata an gane to shine sai Allah ya kira su yace musu ya ayyuhal ladina amanu in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafiri Allah ya ce wa kaifa takfuruna wa antum tutla Alaykum ayatul lahi yanzu ku kafirce ma Allah bayan a kana karanta muku ayoyin Allah a cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa man ya'tasim billahi faqad hudiya duk wanda ya riko da igiyar Allah to yayi riko yayi riko da duk wanda ya riko da Allah to an shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici shine sai ya ce wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu da haka sai ya kawo alwawu atifa ce akan jumlar da ta gabata i'tasimu kuma fi'lu amrin ne mabniun ala hasbin nun ko li'annahu mabniun ala hasbin nun wal wawu fi mahalli raf'in fa'il wal alif fariqa بحبل الله الجار والمجرور شبه جملة متعلق بوأتسموا ذاك جميعا حال لي وأتسموا بحبل الله جميعا شين مجتمعين كنا ما صحت وصنن ولا تفرقوا كذا قرربوا الواو إتما آتفاتي لا حرف النهي حرف الناهية وجزم تفرقوا فعل مضارع نيم جزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف النون لانه من الافعال الخمسه والواو في محل رفع فاعل والالف الفارقه wacce ake kawo ta dan a raba tsakanin wawan na harafin illa da kuma wawul jama'a ina fata an fahimta to dan haka wannan yana daga ciki sai ya ce musu wa atasimu bi hablillahi jami'an qala ibn abbas yace ma'anarsa shine tamassaku bi dinillahi ku yi riko da addinin Allah subhanahu shi shine wa atasimu bi hablillahi jami'an wa qala ibn mas'ud yace huwa jamaa su ne aljama'a. wa yace alaikum bil jama'a ina muku umarni ku lizimci taron al'ummar musulmi fa ha hablullahi alladhi amara bihi domin ita ce igiyar Allah da ya umarni yace ayi amma taron jama'ar musulmi wanda suke kan alqur'ani da sunna ba ba kowa da kowa ba dan za mu karanta nan ba da dadewa ba maganan gashi Abdullahi dan Mas'udin da ya faɗi wannan zai faɗa a nan gaba yace aljama'atu ma wafaqa alhaqqa wa in kunta wahadaka a jama'a shine abin da ya dace da gaskiya ko da kai kadai ne a lokacin kai ne jama'a kai ko kuwa qala rawi san da yake kan tauhidi lokacin ba shi bane jama'a ko kuwa yace wa inna ma takrahuna fil jama'ati wa ta'a abinda kuke kyamarsa wajen haɗuwar jama'a da da'a ga Allah ya fi alheri mimma tuhibbuna fil furqa akan abinda kuke so wajen rabuwa wa qala mujahidun wa ata'ul mujahid da ata suka ce wa atasimu bi hablillahi jami'an shine bi ahadillahi da alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala al da dhahab da siddi yace huwa al-qur'an ku yi riko da al-qur'ani shine shine hablullahi an ruwaito daga abdullahi dan mas'ud ya ce annabi ya ce inna hadhal qur'ana huwa hablullahi wannan qur'anin da kuke ganin sa igiya ce ta Allah wa huwa an-nurul mubin kuma haske ne mabayyani wa shifa'un nafi kuma waraka ne mai amfani wa ismatul liman tamassaka bihi kuma kariya ne ga wanda ya riko da shi wa najatun liman tabi'a kuma tsira ne ga duk wanda ya bi qur'ani wa qala muqatil bin hayyan yace bi hablillahi ne ai bi amrillahi wa ta'ati ku riko da da'a ga Allah da kuma umarnin Allah subhanahu wata'ala wannan yana daga ainihin wato ciki to shi yasa zamu ga a ci gaba da ayoyin da yace wala tafarraqu sai yace wa sahabbai wadhkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya kanku idh kuntum a'da'a da kuna maƙiyan juna wannan ya kai mu wannan farmaki fa allafa baina qulubikum Allah sai ya hada zukatanku fa asbahatu bi ni'matihi sai kuka waye gari da ni'imar Allah sai kuka zama ɗan uwan juna wa kuntu kun kasance kafin aiko annabi ala shafa hukuratin minan nari akan rami na wuta gefen gabar rami na wuta abin da ya faɗi ya rage kawo shine ku afka ciki fa an kaza kun minha sai Allah ya tsamo ku daga faɗawa wata ta hanyar aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati haka Allah yake muku bayanin ayoyinsa la'allakum taqilu ko la'allakum tahtadu don ku samu shiriya shi yasa mu ga duk abinda Allah ya tafi sawa daidai yake sa don kada al'ummar musulmi su rabu da Allah ya tashi aiko annabi na ƙarshe a wannan al'umma annabano aka Ɗaya, daya saboda kai kakkabu wannan annabin wannan kai yawancin annabin a zo a samu rigima sai aka turo annabi ɗaya da aka tashi turo shi littafi nawa aka bashi ɗaya annabi ɗaya littafi ɗaya kalma nawa ake shiga musulunci da ita a duniya kalma ɗaya ita ce la ilaha illallah sai dai yan shi'a su ne za ka ji suna ta ƙare-ƙare sai ka shaida ali waliyin allah ne sai ka shaida da na fatima da 'ya'yanta ma'asumai ne sai ka yi waye ka sanayin inda suka samu wannan da sunan addini kalma ɗaya ta shiga musulunci littafi ɗaya annabi ɗaya Allah nawa ake so abota ma ɗaya da aka ce a yi azumin watan ramadana idan watan ya zo masu kuɗi ne suke ko talaka ko masu mulki duk duniya ake da aka ce a je aikin hajji a ina aka ce ai a makka ba a yadda kowa ya a garinsu ba duk wanda ya je ya samu wani guri ya kankare ya ce shi ma kaba ne to kenan ya je ai za a je lahira ko ya gani Allah zai karba aikin ko ba zai karba ba ba a yadda ba aka ce kowa sai dai tashi je makka a can za idan an ji ranar tara ga wata idan an fito an tafi arfa duk musulmin duniya kaya ɗaya aka ce zasa shi ne ihrami sannan an fito ana faɗar kalma ɗaya ita ce mai labbai kallahumma labbai sannan wace al'ibla ce ta musulmi akwai wata al'ibla ne da musulmi suke da ita banda kawa to tun kaga Allah ɗaya annabi ɗaya littafi ɗaya al'ibla ɗaya kalmar da ake shiga musulunci da ita ɗaya taron da ba irin shi a duniya na arfa ɗaya a sa kaya iri ɗaya ana faɗan kalma iri ɗaya duk a nan gurin kan musulmi ya haɗu to din da kaga kan musulmi ya rabu to son zuciya ne shi wani ga Allah ga annabin ba sai shi ba sai ya ƙara daga lokacin da ya ƙara ni kuma na ci ban yadda da ƙara ba an samu rigima ko ba samu ba shine matsalar da ake samu an zo an ta ƙara ƙare a cikin addini sai ƙara ƙare ake ce kullum ƙare ƙare ake ce kullum a yi haƙuri a tsaya kan na mai babban mai gida an ce ina aina na shi yayi kadan dole yanzu in ba a ƙara ba to ya za a yi wai ma in wai in ma ba a ƙara ba to ya za a yi yadda ka san wai in ba a ƙara ba sai an mutu wai to ya za a yi Allah shi yadda mu da haka yake cewa Allah ta'ala yake cewa wala takunu kada ku kasance kallazina tafarraqu kamar inda suka rarrabu واختلفوا كما سكي سابان من بعد ما جاءهم bayyinatu bayan shirya ta ai riga ta bayan ainihin wato shirya ta riga ta ainihin wato zo musu da haka wannan da ya ce wala takunu kada ku kasance ita ma alwawu atifa ce akan jumlar da ta gabata domin da yace ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tatalu sai ya ce wal takum minkum ummatu dole a cikin ku a tashi a samu wata jama'a shine ya da'una ilal khairi za ta kira mutane zuwa ga alheri babu alheri mafi girma a duniya kamar tauhidi kuwa ya una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf si yi umarni da abu mai kyau sannan wayan hauna anil munkar Sahana al munkar duk duniya babu wani abu wanda yake munkari ne sama da shirka Allah ya ce wa ulaika humul muflihun wayannan sune masu samun babban rabo sai ya ce to wala takunu kar ku kasance kun ga alwawu aqifa ce akan jumlar da ta gabata a baya la harfun nahiya wa jazmin ne mabni ala sukun takunu fi'ilun ne mudari'un majzumun bila an nahiya wa alamatu jazmihi hasfu harfin hasfin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahall raf'in ismu kana tunda kana ne aiko aka jingina mata wawul jama'a da haka wawun din zai zama to fi mahallin rafin ismu kana wal ita ce al farida baina harful illa wa wawul jama'a da haka yanzu tunda mun samu kana da sunan kana me muke nema kabarinta Alkafu kafu harfu jarrin wa tashbihin mabniin ala sukun الذين كما اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالكاف ذاك Shibu jumla kalladina zai zamanto muta'alliqun ne bi khabar kana mahzufun yatafarraqu kuma ko tafarkal ladina tafarraqu asalin ta tafarraqu ne sai aka share ta'un daya sai aka bar ainihin wato daya da aka tafarraqu shine fi'lun madin ne mabniyun ne ko fi'lun madin ne ba a shafi ainihin wato ta'un ba ala don littisalihi bi wawil jama'a wal wawu fi mahalli raf'in fa'il da haka jumla fi'liya tafarraqu ita ce silatul mawsul la mahalla la amil an fahimta ai da haka karanta al asma'ul ba da dadewa ba da ita jimla ta sila ko da yaushe tana buƙatan al a'idu abinda zai koma zuwa gareta, ta dan yana daga cikin asma'u ko al asma'u wanda suke yaftaqiru ila al a'id duk sannan ka ambaci ismu mausul ko alisin mausul to yana buƙatar jumlar da za ta koma zuwa gare shi wanda ta cika wannan ma'anan sunan shi yasa ku kiyaye a ƙa'ida ta malaman nahu suna bambantawa tsakanin alharfu da kuma alisin duk abin da aka ce wannan harafi ne to la mahalla lahu min al-i'rab amma abin aka ce suna ne to yana da mauqifi wajen al-i'rab da aka tunda al-ismul suna ne to yana da mauqifi wajen al-i'rab yanzu idan ka ce allazina wa'annan da suna ne amma shi kadai ba zai baka ma'ana ba yana buƙatar jumla amma in ka ce ya akuluna riba ya akuluna amwalal yatama zulman inna ma yakuluna fi butunihim ya da ma'ana ko bai bayar ba da haka yastaqiru ila al'a'i. yana bukatan al'aid wanda zai koma zuwa ainihin wato gare shi da aka waktalafu shi ma jumla ce ma tsufa akan abin da ya gabata a baya min harfu jarrin ne ba'adi ismu majarurin bimin kuma zarku ne da haka ma nafiya ce ko ma harfu masdarin ne ja'a fi'ilun madin hum din shine fi mahalli nasb maf'ulin bihi muqaddam al bayyinatu shine fa'ilun mu'akkar da haka wal masdar al mu'awwal wannan na harfai din nan shine waqtalafu min ba'd maji'ihim al bayyinat suka yi sabani bayan hujja ta riga ta yi ta zo musu ku yi haƙuri akwai dalilin da ya samu ke ɗan tattaɓa waɗannan masail ɗin ne ina ba an fahimta wa qala annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce wa inna hadhihi al-milla lallai wannan fa addini sataftariqu da sannu za ta rabu ala 73 akan gida 73 sintani kaso biyu wa saba'una finnar kaso saba'in da biyu za su shiga wuta wa wahidatun fil janna dai eh, tana cikin aljanna sai ya ce wahiyar jama'a su ne aljama'a an fahimta yi ahal sunnati wal jama'a kenan idan mun yi ta'arifin sunna cewa shine abin da annabi yake kai da sahabbansa na ilimi da aƙida da aiki da tabbatarwa jama'a kuma su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suke kan abin da suke kai a kowane zamani kenan su ahli sunna da wa ake jingina su da karancewar annabi da kuma wa sahabbai shine nisban mu mun ba mu da nisba zuwa ga kowa mu da nisba zuwa ga dariqa kowa ko hanya kowa mu ahli sunnati ne wal me wal jama'a shi yasa zaka ga saboda sunan nan yana da tsada har masu runtu a da wanda in ka kira su da sunan nan bala'i za a yi sun dawo sun ce su ma ahli sunnati wal jama'a don ka ce ahlus sunna ne kai wani jama'a ma sai mun tambaye ka akan ta fahimtarwa kake sunna daga lokacin da zaka bude baki ka zagi magabata a a akai dan iska ne kai ba ahlus sunna ba wannan ita ce gaskiyar magana duk ahlus sunna na gari to ba zai bude baki ya zagi magabata an fahimta ne فقال النبي bin Jama'a بالجماعة إلى مكو أمرني لجماعة wa iyyakum wal furqa ina muku kashedi da rarrabuwa fa inna ash-shaytana ma'al wahid domin shaytan yana tare da mutum daya wa huwa min al-ithnayn ab'ad idan kuka zama ku bi shaytan ya fi nisantar ku man arada don mutumin da yake nufin buwatal janna ya samu guri ma keke a cikin aljanna sai annabi ya ce al jama'a fi ya jama'a wanda suke rike da qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala as-sahabiyul jalil sahabin nan babba abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace al idan an ce jama'a yana daga cikin ma'anarta shine ma wafaqa al-haqqa abin da ya dace da gaskiya wa in kunta wahadaka ko da ka kai ne to fahina idan antal jama'a a lokacin kai ne jama'a shi yasa wani malami yake cewa ayyukan shabab ya ku taron samari inna alaikum mas'uliyatan kabira akan ku akwai matsala mai girman gaskin gaske yace walan yantasir hada din babu yadda za a yi Allah ya taimaki wannan addinin illa idza raja'atum marratan ukhra ila haqiqati sai idan kun dawo karo na biyu zuwa ga haƙiƙanin yadda addinin yake yace ashraful a'mali qatibatan mafi kololuwar daraja gabaki dai a gurin Allah shine an ta mota khadiman li hadal Allah ya ɗauke ka kana mai hidima ga wannan addini ce la ma fi zamanil gurbati saniya musamman a yanzu a zamanin bakunta na biyu wa sara kullu shay'in haulana gariban wa ajiban wa muzriya wanda kowane irin abu wa sara kullu shay'in haulana ga kowane abu nan a gefen mu gariban zaka ga abun ban mamaki bako wa ajiban za ka ga abin da yake baƙo ne ka ga abin ban mamaki ka ga abin tsoratarwa ya ce lakin da na idan raja ana ila sharbil awwal ya ce amma idan muka koma zuwa ga shan na farko irin yadda na farko suka sha muka sha haka yana nufin irin yadda sahabbai suka sha daga wajen annabi ya ce wasu tamsak na bi makanu muka yi riko da abin da suka yi riko a kan shi yace fa ahlifu billahi innana la Ya ce ina rantse muku da Allah mu ababen taimakawa ne a gurin Allah Ya ce da ba ba'a da, ha'an na manistan saka bi hablillahi fa huwa mansurun walau kana wa'ada Ya ce ku sani duk wanda ya kama igiyar Allah ya yi riko da ita wallahi abin taimako ne ko da ko shi kadai ne fallin fal ya kama ya ainihin wato riƙe Da haka fa sunnati wal jama'a su ahlus sunnati wal jama'a hum sune almutamassikuna bi sunnatin nabi wanda suke rike da karantawar annabi wa man tabi'ahu da wanda suka bi annabin min ashabihi kiram daga cikin sahabbansa masu karamci wattabi'ina da masu bi lahum gare su wa man tabi'ahum da wanda ya bi su wa hatta da yashri bi hadihim da su. wa salaka sabilahum kuma ya shiga hanyar su fil i'tiqad wajen irin aqidar annabi da sahabbai ita ce aqidar shi shi yasa jiya na faɗa a cikin karatun mu na addoratul farida na ce har annabi ya bar duniya sahabbai suka kare ba a taɓa samu wani cikin sahabbai ba yana da aƙidar Allah yana ko ina ko yana da aƙidar Allah bai ko ina aƙidar su kaf sun yadda Allah ya daidaita kan al'arshi wannan ita ce aƙidar da suka sani suka bauta ma Allah da ita to bayan sun wuce fa khalafa min ba'dihim sai yan baya sai suka biyo ba aka zo aka ne a addini don haka wal da kuma magana wal amali da aiki wallari na staƙamu waɗanda suka tsayo alattiba a kan bi wa janabul alittida suka nisanci ƙirƙira a cikin addini wa hum su ne za su ainihin wato wanzu zahiruna kuma sune ainihin wato masu samun nasara mansuruna su ne ababen taimakawa ila yau mulki har zuwa ranar tashin kyawa fattiba'u bin annabi da sahabbai gudun shirya ne wa khilafuhum saba musu kuma mai dalalun bata ne Allah ya kare mu da bata shi yasa wani yanzu kawai sai ya shiga gidan rediyo ya ce ma billahi lazi duk wanda mai maulidi kafiri kaga wannan maganar da ya ɗibo to tana da mugun fadi ba duk masu hankali masu sani ya kamata a cikin su za su ce eh to bid'a ne amma bid'a hasana ce haka ake cewa to bid'a hadda hasana da husaina da husna da akwai da hasana da da husaina da husna da akwai an fahimta ne sai wannan kabiyar sai ta zo sai ta zama ita ce ma'auni na gane masoyin annabi da maƙiyin annabi ba ka ba wayannan alƙuruni da mufaddala din ba suka wuce ba su san wannan abun ba ba wani wanda ya alaka da shi wanda na rantse da Allah ƙarya kake yi ko kai ɗan wace mace ne da ta haife ka idan aka ɗauko sahabbai wurin ƙaunar annabi ka ce ka kai sahabbai ƙaunar annabi ka isa mutumin da sahabi ana karatu zai zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali na na kanka sama da iyalai na da dukiya ya ce wallahi in ina gida in na tana ka bani na haƙuri sai na zo na kalle da hankali na ya kwanta sannan koma gida ya ce yanzu in na tana cewa zan mutu za ka mutu ko ka shiga aljanna in ban shiga aljanna ba akwai matsala saboda tsabar ƙaunar annabi sai Allah ya ce saukar da waman yuti illaha wa rasula fa ulai kama alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina wash shuhada was salihin wa hasuna ulai ka rafiqa Umar ba cewa yi ba sanda annabi ya ce ɗayan ku ba zai taɓa yin imani ba sai ya so ni fiye da rasa da dukiyarsa da yansa ya zai ce la rasulullahi na fi son ka sama da komai sai rena annabi ya ce ina da sauran kayan ya ce sai ka fi sai na sama da ranar ran taka da aka ce umar bai ƙaunar annabi ne kari yadda Umar ya bara a haɗa dangin ku tun daga na farko ƙarshe har Allah na ƙasa ga wanda ke bayanta wa ta taɓa ba annabi irin wannan kari kai me ka tsina namun in ba kaɗa ganga ba ba abin da ka tsina namun sai kaɗa ganga kawai in an yi magana ka ce ka bi kowa ƙaunar annabi shikenan ga ga hansa mace ce yaƙi aka je aka kashe babanta da mijinta da 'ya'yanta amma da aka dawo tambaya take a nuna mata ina annabi yake ana ce mata kiya haƙuri yana nan huwa bi khair tana cewa a'a ina a nuna mata ta ganshi mace da aka nuna mata ta ga annabi ta ce ta kullu musibatun ba'a daka jalal duk wata musiba da za ta shafi wani a duniya an dai bata shafe ka ba wannan musibar kan saboda yadda san annabi ya zauna a zuciyar waɗannan mutane to kuma ana yin wani abu wanda wancan mutanen ba su san shi ba har suka bar duniya sai wani ya zo ya ɗauko wani abu wanda waɗancan kai ka san ana magana san annabi wani ya miƙe a cikinsa kai ba wanda ko malamin ka bai sai miƙe amma sai ka zo ka cewa duk wanda bai yi kaza ba bai yi kaza ba to maƙin annabi kaza kaza kaza kaza sanda aka zo yaƙi an gama za a koma gida annabi ya miƙe ya cewa sahabbai man tini bi khabar sa'ad bin rabi' al-ansari yace ban ga sa'ad bin rabi' al-ansari ban wa zai cikin ku zo min da labarin shi fa qama ar-rajul sai wani mutum ya miƙe yace ana ya rasulullah fa dhahaba ar-rajul yatufu bayna al-qatla mutumin nan ya tafi yana ta yawo tsakanin gawawakin da aka kashe yana ta yawo tsakanin gawawakin da aka kashe sanda ya ta kawo ko kuma shi sa'ad bin rabi' al-ansari bai riga ya mutu ba sai ya dago shi. ya ga mutumin yana ta kai komo sai ya ce masa masha anuka me kake nema ne sai ya ce masa ba asani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da ati ya ubi khabarika annabi ne ya aiko ni in je masa da labarin ya ce to in ka ji ka ce ina gaida annabi ka karanta mai gaisuwa daga wuri ba sannan wa akhbiru ka ba annabi labari anni qanin tusne ashara ta'ala nan inda ka ganna an harbe ni an soke ni da mashi da kibiya wace goma sha ɗaya an riga an zartar da mutuwa a kaina ba zan iya tashi ba ya kalle shi ya ce masa kai na san ka kai ansar ne mutumin madina to zan baka sako ka tafi musu da shi wa akhbir qaumaka idan ka je ka ba mutanen ka labari annahu la uzra lahum inda Allah kadar ba wani mutum da zai kawo uzuri a cikin kora na alkiyama Allah ya karbi uzurinsa in kutila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa wahidin minkum hayy in ya bari aka kashe annabi shi yana da rai to ne sakon da zan faɗa maka kaje ka faɗa kada wani ya kuskura a wajen ba annabi kare yace ka fara mutuwa kafin annabi ya yace in ka bari annabi ya riga ka mutuwa baka riga shi mutuwa ba gurin ka yace ba wani uzuri da zaka kawo gaban Allah Allah ya karba ce ni shine sako na an kaje ka faɗa wa mutane na ni nan da ka ganna an riga an zartar da mutuwa a kaina ban tashi me yasa ayar wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul duk sun haddace ta Anas dan Maliku cewa ranar da annabi ya shiga cikin garin Madina duk abin da ke cikin Madina sai da hasi amma ran da annabi ya bar duniya duk abin da ke cikin Madina sai da ido me yasa sun haddace ayar amma saboda tsabar yadda suke kaunar annabi suke son sa suka ma sai da sai da na abubakar ya zo tunatar da su cewa fa lalle annabi muhammad zai iya mutuwa sannan daga ba kowai kowa ya kama ayin yana karantawa a bakinsa kilomita nawa suka ci da Allah ya ba su zaɓin abu uku da abu takwas daga ciki ya ce musu a habba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbas hatta ya ati Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawm adh-dhalimin suka bar maka zuwa Madina sama da kilomita 400 ko kuwa wani ko daga nan zuwa Kura bai taba taka ba saboda addini ko daga nan zuwa Kaduna ba kilomita 200 da wani abin to su ninkin haka suka bi a lokacin da ba mashin ba mota ba komai suka tattaka suka tafi wannan sahabin da aka zo yakin uhudu sanda aka ainihin wato sassare shi sara sama da tamanin aka mai a jikin ba wanda ya gane shi ba ya goshe kai kana nan kawai ba ci ka zo kana ta daddarewa cewa ka fi kowa wani annabi kuma in aka zo aka ɗauki karawa annabi aka auna ka kafi kowa sabawa annabi saba na taho magana bari ba ku misali duk shehun nan ƙasar nan da ake yin hotunan sa akwai gemu akwai gemu ko ba? to mabiyan suna ajiyewa ba su ajiyewa ko kuwa to samu wani ya matsa ya ce ka ajiye gemu baka da kunya in akwai wani shehi da yake girma ma kinki mafostar fosta shehin ka je ka samu baban ka to ka gama wa nan gudun yake koyi da shehi domin ka ga shehi ya ajiye gemu kai kuma baka ajiye ko kuwa haka ya kamata Allah ta'ala ya shirye da mu saboda haka ku je a duba iya sunna da bayanul birni a ga bayanin da shehu usman dan fudi akan maulidi ai ba muka fara magana har ƙarya ake yanzu wani maulidi a saudiya eh? ana tiyata ka ga mutum yana allamatu aljalilul mubajjal ya miƙe cikin taro ya ce yanzu da nake magana da ku ana can ana maulidi a can wai ana can ana yi ana can ana yi saboda haka yanzu can can maka ma wai an karba ana ta yi haka zaka ji ana ta yin wannan matsalar sai da ta kai fa kozan ya fito ya magana yanzu sannan muktin am na kasar saudiya ya fito ya magana saboda wannan ƙaryar da ake yada wai wai wai yanzu ana maulidi a makka sannan ko ana maulidi a makka akwai bambanci ra'ayi na hukuma da ra'ayi na addini yanzu a najeriya gwamnati na ba da hutun addini ko ba ta ba ra'ayin addini ne ko ra'ayin gwamnati to shi kenan gwamnati na da ra'ayi sai zama ra'ayin addini kamar kaddara kuma wanda suke cewa an yi maulidi a can to su ɗauki aƙidar mutanen saudiya mana ko kuwa inda yan sun yi maulidi sun yi abin arziki to ku ɗauki aƙidar su mana kamar abin da yake faruwa a najeriya ne sai ka ga mutum ya yarda al'imamu malik a babu fiƙihu amma ya ƙi yadda da shi a bamun aƙida ai gara ka ƙi yadda da fiƙihun shi ka yadda da shi a aƙida ya ma fi sauƙi haka ake ya ce ah, ba a san fiƙihu ba to bayan kai da ba san fiƙihu da aka bar ba babban fiƙihu wanda bai san tauhidi ba bai san fiƙihu ba ko kuwa Allah ta'ala ya samu dace saboda haka wannan maganar cewa ana maulidi a Saudiya ƙarya ce kawai urungustan kusu kuma kun isa ana maulidi a Saudiya sai ku dauki aqida ta Saudiya duk da an abin nan bai hana kuma gobe sun ce wahabiyawa yahudawa ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza haka za ka an ci akwai wannan shi'a da ya tuba da shi an cinye daina ya wasu baituka cewa in kana tabi'u ahmadin mutawahhiban fa ana al-muqirru bi annani wahabi in dai bin annabi muhammad shine wahabiyanci ya ce to ina faɗa mu duk duniya kowa ya sani ni ba wahabi ya ce aƙida ta shine an fi sharika anil ilahi falaysa li rabbin suwal mutafarrid al wahabi yace an fi sharika ina kore ma Allah abokin tarayya falaysa li bani da wani wanda zan wuta rabbu wani ubangiji suwal mutafarrid al wahabi sai shi Allah nan makaɗaici, wanda shi shine kuma al wahabi yace la qubbatun turja wala wasalun kalla wala hajarun ya ce ba wani itace ba wani kaza ba wani tsabari da na yadda cewa yana da wani tasirin da ya kamata a ɗauki haƙƙin Allah a ainihin wato bashi ya ce aidan wa lastu mu'allifan li tamimatin aw halqatin aw wada'atin aw nabi ba zan taɓa ainihin wato rataye wata laya ko wani dukiya ba ko wani abu ya ce da raja'i naf'in li raja'i naf'in aw li daf'i baliyatin Allah yanfa'uni wa yadfa'u ma dan tun kuɗe wani abu ko dan tsammanin nasa sai yake Allahu ne Allah shi kadai zai amfanar da ni waye yafa'u ma bi shi kadai zai ainihin wato kare yace wannan ita ce in dai wannan ne abin da ake faɗa cewa wahabiyanci ce ta je ku faɗa mu duk duniya ni ba wahabi ina ba ta an fahimta to fa ahli sunnati wa ahli sunnati wal jamaa su ahli sunnati wal jamaa yatamayyazuna sukan bambanta an gairihim da wasunsu min alfirqi daga cikin kungiyoyi bi sifati da wasu sifofi wa khasa'isa da wasu kimantattun abubuwa wa zatin da wasu bambance bambance min ha daga ciki annahum ahalul wasati sune mutane ma'abuta tsakiya wal i'tidali da kuma daidaituwa bainal faraq wa tafriq tsakanin at-tajawuz al wuce gona da iri da kuma sakaci tsakiya ake so mutum ya tsaya gurin cin abinci da iyalanka Allah sai ya ce wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna zalika qawama haka ake so wajen kyauta Allah ya ce wala ta da aliyadaka magalulatan ila umkika wala ta basutaha kullal basti fataqa'u da maluman mahsura to wannan ne yasa Allah sai ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata yasa shekul islam ibn taymiya yace yadda aqidar ahlus sunna take yadda Allah ya faɗa cewa min bayna farsin wa damin labanan khalisan sa'igan mai to haka aqidar sunna take nono yana fitowa tsakanin tumbi da jini ba tare da ya ɗauki launin tumbi ba ko launin jini sannan ya ce wa bainal gulu tsakanin kuma guluwi wuce gona da iri wal jafa'i da kuma jafa'i kun san na faɗa a baya da na ce duk abin da Allah ya ce dan adam ya sai dan su ya zo mata kofar ko ya sa ka kai guluyi ko ya sa ka kai jafari yanzu yayin da Allah ya ce a girmama malamai yayin da Allah ya ce a girmama annaba sai ɗan sai zo mu wasu ta kofar wasu ya sa suka yi guluyi suka ɗauki annabawan suka ba su matsayin da ba nasu a cikin mutane akwai wanda suka ɗauki uzairu suka ce ɗan Allah ne akwai wanda suka ɗauki annabi isa suka ce mai ɗan Allah ne da haka Allah ya kira shi ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al innama al isa ibn maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن ma له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا كيسا لن يستنكف المسيح an ya yakuna abdullahi walal mala'ikatul muqarrab da ɗaya annabi isa bai taɓa girman kan a ce shi bawa ne na Allah subhanahu wa ta'ala gulu ya shigo ta wannan ɓangaren sai suka sa aka ɗauki wayannan mutanen aka ba su matsayin da ba za su ba ba ta wannan ƙofa shaidan ya zo masa ba to akwai kuma wanda ya zo masa ta ƙofar jafari yayin da wa'incin suka ɗauki annabi isa suka ba shi matsayin da ba na shi ba sai kuma aka samu Allah ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan ne saboda kafircinsu da kirkiran ƙarya da suke akan nana maryam saboda sun ce mata mazinaciya ce kaga wayannan ya zama su ta kofar jafa'i ko annabin Allah sun ce mai mazinaci mama shi mazinaciya sannan kuma annabin Allah wayannan sun dauki matsayin Allah sun yi me sun bashi to ku kalla da kyau ku gani malaman addini haka ake mu'amalar su ko dai wasu su yi musu jafa'i ko dai wasu su yi musu su ɗauki matsayin da ba nasu ba su ba su ko kuwa haka ake jafa'i ne ga malamai a yadda ake iya kashe malaman addini kamar yadda aka kashe malam jafa aka kashe malam malam albani jafa'i ne ga malaman jafa to wasu shaidan ta wannan kofar ya zo musu sannan kuma guluyi wuce gona da iri ne yake sa a ɗauko matsayin da ba na malaman ba a basu shedan sai ya zo wa mutane ta kofa da ya rantsi gaban Allah dama ya ce la aka udanna lahu siratan mustaqim wallahi sai na zauna musu akan hanya kamar yadda ciya thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim sai na zo musu ta gaba ta baya wa an aymanihim wa an shama'ilihim sai na zo musu ta dama da hagu wala tajidu aktharahum shakirin sai ka samu mafi yawancin mutane ba za su gode maka akan ni'imar da kai musu ba su bauta musu ta sai aka zo ma wasu ta kofar guluyi Na ka yan shi'a shaidan da ya tashi sai ya zo musu ta kofar guluyi wajen girmama mutanen gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk matsayin da ka sani na Allah to sun dauka wasu a cikinsu sun ba Ali bin Abi Talib kwanan nan za ku iya ji za ku iya gani zazzaki yana faɗa da bakin shi yana cewa wai idan ka cire annabi Muhammad babu wani mutum daga cikin mutane kowaye shi ya ce mutumin ko isa ne ko nuhu ne ko ibrahim ne ko musa ne ya ce bai kai ali bin abi talib daraja ba bidiyon yana nan shi yasa ina da lacca ranar gobe in na koma kaduna zazzaki ma'aunin ilimi da musulunci daga can za ku ji ta kuma ya ce wai Allah ne ya tsara haka in ka jawo shi ma ka fashe to tambayar da za mu yi masa a karatu ya faɗa mana inda Allah ya tsara haka in ko bai faɗa ba to ya shiga cikin wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hada halalun wa hada haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun sai ya faɗi inda Allah ya faɗa haka yawa mu dai mun san cewa kowane mutum a doron duniyan nan in dai shi ba annabi bane to annabi ya bi shi da daraja wannan ita ce aqidar da muke bauta ma Allah ne to sai gashi wani mutum ma a nan unguwa shi ma naji ya faɗa a karatun shi wani ya kira shi shi ma zan kunna maganar shi ya ce wai na na Fatima ta fi duk annabawan Allah daraja in ka cire annabi Muhammad duka annabawan Allah ta fi su daraja wani ya kira ya ce alaga ta malam maganar ta faɗa ba ina da ja ya ce an aiko min kai ne ka rike fahimta kai rike kawo ba su suke cewa su ne na hannu abu dalil ba to tun da su ne na hannu abna'ud dalil na duru haisu da to ai da ya faɗa ya ce na na fatima ta fi duk annabawan Allah daraja yanzu me ake mun sa bashi dalili sa ba magana kawai da kai kaman kamar an yi ruwan sama ba ni ma in magana ake da ka yanzu ba yana kan kujerar nan sai in ce na fi kowa ba ko kuwa yanzu ma in na ɓaci ba sai in tashi ba sai in tashi wallahi amma ba ba tashi sama ne ba sai a tashi karatun an fahimta yi to kaga guluwi kenan wancan ya yi guluwi shi ma ya yi guluwi da haka kaga jirgi ɗaya ya ɗauko su ya tafi to sannan ta janajin guluwi haka ya zo ma kuma wasu yanzu kun san waƙoƙin da aka yi ta yi kwanaki su shehu baka haifa ba haihuwa ka karya ne wannan an wuce da sanin su har waƙar baba uban Allah in ya sa an buluyi to shi yasa nake ce ma ahlus sunna ko a ina wallahi mu ahlus sunna su dawo da karatun aqida a ci waddu law tudhinu fayudhinun suna nufin ne dama ku sako sako a karatun aqida su dawo da ballan to sassautawa da aka yi shi yasa sai aka dawo da ballar ake fito da ita yanzu amma lokacin da ake operation faya ko faya akan akidar ai koya abubuwan ake ba a fito da su amma da an sassauta wani mara kunya ma har ya zo gaban ka kyan ya tsaya ce shine Allah ma ko kunya ne yana kallon ka kana kallon shi ka san maman shi ka san baban shi amma ya zo gaban ka ya ce maka shi din nan da kake ganin shi ba Allah ne ya ce kai ma kanka Allah ne din nan duk an zama alloli saboda kawai an rena mutane to guluwi aka za ka yi wakan baba uban Allah ya yasa cewa ya za a ce Allah bai da uba to bai da uba to shi shege ne wai yana da uba ne uba ne shi shine inyasi kuma wannan maganar kana yin ta shi kenan sai hankali ya tashi duniya ta tashi a ce ba ka san zaman lafiya dan me za ka zo wajen karatu kai magana shi wanda ya waka ya ce Allah yana da uba ba a ce dan me ba ba a kama shi an hukunta shi ba kai da ka gurin karatu kai bayani ka ce dan me za a yi wannan wakar ta kuma yanzu kai ne dan tashin hankali guluwi wuce gona da ini da haka Allah ya ce ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum da haka ba ahlul kitabi ba kadai kowace al'umma Allah ya hana ta guluwi wuce gona da iri a cikin addini Allah ka tsare muka tsare mana imanin sawa'an daidai ne kana fi babil aqidati a babi ne na aqida amil ahkami ko hukunce hukunce aw suluki ko babi ne na suluki fahim su ahli sunna sune wasdun sune tsakiya baina firqatil umma baina firqil umma tsakanin kungiyoyi na al'umma kama anna al'ummata kamar yadda al'ummar musulmin ita ce wasdun tsakiya bainal milal tsakanin addini ai addinin musulunci shine addini ma ce tsakanin addinai ko shine zaka ga yana yin balas tsakanin addinai yanzu wanda ba musulmi mai yana da dama ya taɓa mutuncin annabi Muhammad haka ne amma kai waye ba ka lasisin ka miƙe ka taɓa mutuncin annabi isa babu shi yasa a janibinka akwai abin da ya lizinta maka kai imani na shi annabin kai kuma a janibin shi ba abin da ya lizinta mishi ya imani da nashi annabin babu shi yasa aqida ta musulunci ita ce aqida wasatiya tsakanin addinai mun taɓa yin program da wani kirista tafiq ɗin program ɗin shine illar jahilci cikin mutane da kuma jita-jita da ake yada a gidan tv da aka zo kan wata gaba ya faɗi jahilkar mutanensu ga addini da kuma tasirin jita-jita da ake yadawa a cikinsu da aka kawo wata gaba sai na ce masa akwai wata matsala don allah me yasa ake samu a cikin mabiyanku mafi yawanci sukan iya fitowa su zagi annabi muhammad sai ɗan dalilin ya ce ba ka ganin wannan illar jahilcin da ake faɗa ne da jita-jita na ce ai idan akwai jahilci a cikin su ma a cikin akwai jami'a. amma me yasa yadda ake samu a cikin su wani ya fito ya zagi annabi muhammad me yasa tare da jahilcin mutanenmu ba a samu wani ya fito ya zagi annabi isa ko na maryam na ce me yasa na ce masa gaskiya fasto ni na da tuhuma cewa gaskiyar magana yadda aka yi wannan karantarwa sai ta wasu daga cikin malaman ku ta karkashin ƙasa wannan ita ce maganan gaskiya ina fata an fahimta wannan ita ce maganan gaskiya shi yasa in na koma ma Kaduna ranar talata shi ma akwai karatu rikicin kudancin Kaduna suwa suka janyo shi din rigimar da aka yi tun daga faɗan zangon kata sai na ɗauko shi in yi bayani a kan shi a dalilin da ya kawo shi suwa suka fara shi da aka ya zama dole ga gwamnati wallahi mu mutum ko musulmi ne ba daidai ba ba za mu rufa mun baya ba gwamnati ta kama shi ta hukunta shi shine adalci wannan ita ce gaskiyar magana to saboda haka wannan yana daga ainihin wato ciki wani kirista ya zo ya samu wani malami ya ce ku ba ku da adalci ya ce me yasa aka yadda a addinin ku musulmi ya auri kirista amma aka ki yadda kirista ya auri musulma wannan rashin adalci ne ce masa kware ko wannan shine adalci ya ce ya zai ya gamsu wannan adalci ne ya ce to zauna zan ma bayani ya ce yadda aka ambaci annabinku ya da babin ilzami ne ku amma annabi isa a namu ne ya ce yadda aka ambaci annabi isa da na maryama a ƙur'ani ba a ambaci sunan annabin mu haka ba dan sunan annabi muhammad sau hudu kai zo a cikin ƙur'ani amma da sunan annabi isa da nan na maryama fi yawa da na annabi muhammad kaga na annabi isa da nan na maryama ya fi mai. Yace to hikimar da ya sa aka ce musulma ta auri musulmi ya auri wacce ba musulma ba shi idan ta zo ƙarƙashin shi za ta zauna abin da take girmama yana girmama su da aka ba rigima tsakanin shi da ita ko akwai rikici Yace kai kuma arme ne sai a yi ta ɗan sakwato wani yana zuwa siyan kawai wurin shi din yanzu sai ce to kai kawuri me za a baka yana jan hausa ya sami mai gidan shi ya ce kama yaron nan naka magana kahiri yake tsayon da aka zo ga mai gidan da ya ce ku tambayan min shi shi na sallah ke to an ba shi sallah ni kana ce mai kawuri tunda sallah ba ba abin da zai hana ce kai da haka sai ya ce kaga kai yanzu idan aka ɗauki musulma a baka baka girmama annabi Muhammad abinda take girmamawa sama da kowa a duniya in ta zo ƙarƙashin ka ba za ka girmama shi ba idan ta zo ƙarƙashin ka ba ka girmama shi akwai rigima kai da ita ko babu yace akwai rigima yace to in kana so a baka aure ka dawo yadda muke girmama annabi isa da na maryama ka girmama annabi ma ka sai alka daga ran da ya yadda zai girmama annabi muhammad me zai faru ina ba ta fahimta Allah ta'ala ya samu dace na ga malam muktar yana nuna cewa lokaci ya yi, za mu tsaya a nan amma nan ya faɗi wasu sifofi guda goma sha hudu na ahalin sunna shi malam mai littafi idan Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu sako daga wannan na farkon sai mu faɗi waɗannan sifofi din na farko akwai wannan masallaci akwai wannan kwamiti na masallaci din suna buƙatar taimako an fahimta ai da haka za a zagaya da ababen taimako akwai ayyuka muhimmai da ya taso musu da haka jama'a da Allah duk wanda Allah ya hore masa abin da zai taimaka sai a taimaka din don girman Allah watakila akwai wanda zai ƙara bayanai a cikinsu daga baya zai ƙara sannan sai ga lambobi uh, na whatsapp akwai sifili takwas sifili uku biyar uku bakwai takwas biyar ɗaya takwas wato 08037 kona ya sauri ne Eh? ya yi sauri to sufili takwas sufili uku biyar uku bakwai takwas biyar sai takwas ɗaya sai sufuli tara sufuli biyu ɗaya biyu biyar biyar biyu uku uku wayan gurufin insha Allah zai zama to ko mutum yana nan garin ne da izinin Allah duk inda za mu karatu zai iya samun karatu insha Allah da suna da adireshi kawai mutum zai tura za a yi adadin shi a gurufin insha Allah abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya bi mana subhanaka Allah menene zaka hmm. ga akasari mutane suna yawan sa kaya amma ba sa dubawa ne rashin dubawar akasari kamar jesi na balabale ko kuma a na kula haka ko kuma waɗansu kayan za su ga akwai yanayin tutoci na ƙasashen turawa hmm. amma kun ga waɗannan tutocin alamunsa akwai cross a jiki hmm. to sai ga waɗansu suna cewa wai idan ya zo a tsakiya ko kuma in an yi an yi cross ɗin haka an sa wani abu sai a ce ba cross bane ba to yanzu kamar misali a lokacin ibrahim shekaru kowa al'ummar kano ya san cewa mota asibiti an hanyar kansu tun wannan posto wanda ya zuwa ta tsakiya da ka saka da ka saka ya ne ka ce lokacin wani gwamna da ya wuce daga sai mutane sai wani zai ɗauka ta ko wata jam'iyya ce aka kama za a mai talla ka san mutane yanzu da sai a yi tawilin magana ka yabo mun lemon kai ita ka ci gaba eh? hmm. to gaskiya ne shawara da nake bayarwa dan uwa irin wannan dabin da yake akwai shubaha to musulmi su yi kokari su nisance shi ne an fahimta yi abin duk da yake akwai shubaha su yi kokari su nisance shi kuma in ka je ka siyo riga da rubutu a baya in baka iya karatu ba baka san mai ta ba ka nemi wanda suka iya karatu su ma bayani ta iya wata kalma sai kaga kalma ce ta ba a jikin riga amma wani shi bai sani ba ya sa kuma ya taho ina ya taho masallaci da ita an fahimta da haka ni na ba da shawara irin wa'annan abubuwan gaskiyar magana akwai shubaha a ciki abin da ya kamata a yi kokari ne a dinga nisanta su Allah kuma ya bada ikon ainihin wato nisanta ɗin ala haruna shi ke shi ta ce subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa da wala mun wato shek abdulwahab abdallah insha Allah ta'ala zai aurar da ɗaya daga cikin ƴaƴan sabara kuma ana sa rai akwai wa'azi na walima ga galibi wanda ake sa ran halartar jinjima jinjimin malamai a lara rasim insha Allah akwai babban sakatare na ƙungiyar jama'a da zai biya a wani kamfanin suna na kasa wani a shek muhammad kabiru haruna gombe kuma allah ya zaɗa wannan wa'azin ne a wannan masallaci Allah yi wa da na lalace ah, kuma da da baki da yana da cikin neman wannan taimakon to kuma gwargwaron yaron na muka yi a waɗannan yawancin ko gwargwaron yadda muke da damar yin wa'azin a nan ko aka sun haka na aka ba ka fara ce ba kawai yanzu gaskiya yin abin da ya kamata su maro ba su suya wata ko ba a ne ba kowa ya ba da abin da zai gyara musu ramin ba ta tun ba insha Allah akwai malamai irin su shekar ko musa hasan sauki suna da bukar suna da manyan manyan malamai da yi kima kima yadda ya gana cewa a jiran lafi kawai wata tautar da su sani mene ne za ka ce wani lokaci ana magana irin wannan zangarin wa'azi kana magana lokaci a ra'ayi a lokaci na yi ɓarewa insha Allah ta'ala har zuwa insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimaka mana ga ya magani nan da masu yawan da marasa yawa wannan suka ce kowa ya tare a cikin abin da za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana wannan ne kawo ko wannan ne wannan kawo ya ba ni ba da ga ko wannan ne abu da su mu da su ko na ka da ba da su ya ni na ma da ku su wannan ne ko in kai ko ma ne ko ma ne ko annan Allah ta'ala ya taimaka mana Allah ya mana da kasar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah عليه ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإن إنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مُطْرَفِيهَا ففسقوا فيها فحق علينا القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نور بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا الله أكبر اللهم الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر uno يا شيخ السلام عليكم ولكن أن ركض أهل ثم يبقى ثم يبقى وجيك الموقف أبوك ولا ولا جيك مالك ثم يبقى ولا سليم ولا سليم على قاش ولا على قوانا يا كتاب daga gani daga gani mutum ne mutawabi ba ko mai zan baki

ya kokari kuma wata wannan kan shi Allah ya sani da da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa muna son yasa nake ta ganin kana sa zo ce ka taba zuwa matsala a kan kariya kai ne ko a wata da kari domin ba

jamilu ya fa an ta hakuri da mu ba magana ba ta ci ba na kuma ba a yau da Allah sabai da وهي in tana nan to kaga shi ke sai da safo in ta kama mu zo a je a duba shi gara dai a gaishe na ganin zai fito a zo arewa ha ku ne da jawara malam shu'aibu to Allah ya tabbatar da alheri kuma gaskiya mutanen aka roga ku bara kuma gaskiya ne wallahi ku

na ji tsoron Allah malam na canza malam malam malam musa ba Allah ya kawo malam da wallahi ya ko malam musa ba na ji ka cikin yana ne to Allah ta'ala ya tabbatar da alheri malam jamilu haka kan dan a ina ya fi hankali amma kan taɓa yin kulliya ko Eh, ok ka wannan mutawassit ko abin nan ko sanon ok ka fita ka yi takar da jutu adam haka mata ce kana da ido a arudi wajen nazama waka wani bahari ta amfani da malam malam malam an amma ba za ka karanta a kai in ka duba da inda daga nan zuwa gobe da yau to wannan shi inda ya fara to ne kake ji ka kira wai eh, a bai kira ina ganin da rana ya kamata in je gidan nan na nan ko salamu alaikum muna zuwa mun fito daga masallaci nan za a dawa an sa ma an sa din shayin nan eh, yana ciki ba a bar mun ba ai malam ne zai nemi flax din